barkanku da zuwa wannan tashar tamu mai albarka mai suna sirrin mallakar zuciya tv idan wannan shi zuwan ku na farko da allah ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa idan bidiyon mai ya burge ku da allah ku mana like saboda bidiyo mai yaɗu zuwa ga kowa ga kowa mun gode allah kuma ya saka da sai an gana ki yunkurin sanin adadin yadda nake jin sanki a cikin zuciyata da dalilan da suka sa nake ƙaunarki daidai yake da a ce na bayyana irin ɗanɗanon da ruwa yake da shi a cikin baki tabbas abu ne mai matuƙar wahala a ce ka bayyana ma'anar abinda ma'anarsa take a sarari ni da ke mun zama ɗaya kuma ina fatan mu kasance a wuri ɗaya har abada ina son ki